ki tsaya ki saurare ni kin san da me in zo da shi ne dan Allah ki tsaya ki so zan ce miki haba dan Allah ya kamata in zan aji ne ma a ce wallahi ya tsaya Allah ki tsaya ki saurare ni ki zan ce miki Yanzu ba hmm? ta aure ce ba. No, kawai ni kin mun ne wallahi ina son mu'amala da shi ki ajiye wannan layin. Gaskiya ni fa aure ce. Haba, haba dan Allah. Da Allah ka yi hakuri wallahi ni ma ta aure ce. To. Yan mata, don banki miki na kofan gida na je eh